daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murar amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar niger za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin voa afirka birnin yamai kan mitoci 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar ala da da kuma niyyar dukkan zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ma ta yanar intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a masu auren mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirya wannan hantsin. Misali zance na kwanciyar hankali a cikin kasar mu muna zamne lafiya sai aka waye gari shugaba isu ya kwantolo mana wannan rigima gwamnati ya kasa na kuma abin da kowa sani kullum da daukar talakawa akwai abubuwan da ya kasa kwarai bisa gare su tun da mutum ba ganin lokuta rikici irin bana ba shugabannin 'yan hamayya a jamhuriyar Nijar albarkacin cikar kasar shekaru 58 da zama jamhuriya sanatan shugaba Yusuf wato shugaba Yusuf Muhammadu yayi murabus Salihu Garba yana tafi da shirin da rashin tayi za ku ji irin sharhin da wasu jaridun Najeriya suka yi a ƙarshen mako haka nan muna tafi da filin ra'ayi daga bakin mai shi a halin yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jama'an ƙasar Somaliya sun zargi sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen Afirka da laifin kashe farar hula goma sha ɗaya al'amura daban-daban guda biyu da suka auku a ƙarshen mako. Gwamnan yankin Shabele Ibrahim Aden Naja ya faɗa wa sashen Somaliya na nan muryar Amurka cewa wani tankin yaƙi mallakin sojojin kiyaye zaman lafiya. jiya Lahadi da daddare bi ta kan wasu gidaje bayan da ya taka na kiyar da aka binne a ƙarƙashin ƙasa. Ya ce wata mace da 'ya'yanta guda uku aka kashe, a saboda haka ya buƙaci ofishin sojojin da ya gudanar da bincike. A ranar Asabar sojojin kiyaye zaman lafiyar da ake cewa Amisom a takaice suka buɗe wuta akan wata mota suka kashe farar hula shidda. Gwamnan ya ce ofishin Amisom a somaliya ya faɗa masa cewa sojojin suna sintiri ne a lokacin da suka yi kicibis da motar suna tsammanin motar tana dankare da nakiyoyi shi yasa suka buɗe mata wuta ofishin amison bai mai da martani ga wannan zargi ba su dai sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen afirka suna somaliya ne domin su taimaka wajen ɗaukar matakan tsaro da horar da sojojin somaliya da kuma taimakawa sojojin ƙasar a fafatawa da 'yan yakin sa kan kungiyar al jiya lahadi wani mai harin kunar bakin wake ya kashe sojojin kasar yaman 48 a birnin adam mai tashar jiragen ruwa yayin da manyan ma'aikatan jakadancin kasashen laraba da na yammacin duniya suke yin wani taro a kasar saudi arabia domin tattauna a kan rikici da ake a kasar ƙungiyar isis ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin tun farko kungiyar ta ce ta kai hari makamancin wannan a birnin adin mako guda da ya shige ta kashe akalla sojoji 45 da raunana wasu da dama yanzu haka sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana kasar saudi arabia yana ganawa da sarki salman tare da wasu ministocin harkokin wajen wasu kasashe domin yin shawarwari a kan yakin da ake yi a kasar yemen tare da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman ismail ulshek ahmad Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar Jordan sun ce jami'an tsaro sun sami nasarar kubutar da 'yan yawon shakatawa 'yan ƙasashen waje da suka makale cikin wani tsohon gini na tarihi a garin Karak. Bayan hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai jiya Lahadi ya kashe akalla mutane goma sha hudu. Akalla kuma mutane 22 ciki har da farar hula da kuma 'yan sanda aka ba da rahoton cewa sun ji rauni. Wata jaridar ƙasar Jordan mai suna Times ta buga labarin cewa wata baturiyar ƙasar Kanada da akalla 'yan sanda guda biyar suna cikin waɗanda aka kashe da kuma wasu mutane hudu da kafofin tsaro suka ce 'yan ta'adda ne. Rahoton ya kuma ce an jikata yawancin mutane ne a wani wuri na birnin kafin 'yan bindiga suka kutsa tsohon ginin na tarihi kila suna neman mafaka a wani wuri mai farin jinin 'yan yawon bude ido ya zuwa daren jiya lahadi babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin kuma hukumomi ba su ba da wani karin bayani akan ko 'yan bindigan suna da alaka da kungiyar masu ra'ayin riƙau a syria makwabciyar ƙasar ba. mai baiwa majalisar ɗinkin duniya shawara kan harkokin taimakon jinƙai a siriya john eglan jiya lahadi ya ce ciki mayakan 'yan tawaye da suke da alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida a saboda kafar ungulun da suka sa ga yarjejeniyar kwashe farar hula daga birnin aleppo da ke ƙasa tana dabo Mr. eglan ya yi kashedin cewa ƙona motocin bas-bas guda biyu da aka yi niyyar kwashe farar hula da su daga wasu ƙananan garuruwa guda biyu da suke kusa da birnin Aleppo da mayakan sa kai suka yi yana iya jawo barazana ga dukkan yunkurin taimako da ake yi. waɗannan motoci da aka ƙona suna kan hanyar su ta kwashe fiye da mutane dubu biyu waɗanda ba su da lafiya da kuma waɗanda suka ji rauni a garuruwa da suke lardin idlib a zaman wani ɓangare na yarjejeniyar komawa ga kwashe mutane daga birnin aleppo inda aka kiyasta cewa kimanin farar hula dubu arba'in da mayakan 'yan tawaye sun makale ranar juma'a labaran duniya ke na agama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc jiya lahadi jamhuriyar Nijar ta yi bikin cika shekaru 58 da zama jamhuriya albarkacin ranar gamayyar yan hamayya sun gudanar da gangami inda ɗimbin magoya bayan suka halarta inda suka yi kira ga shugaban ya yi murabus domin ya kasa ga sulemin mini barma kamar yadda za a shi daga bakin alhaji dudu muhammadu na sabuwar jam'iyyar rdr canji misali zance na kwanciyar hankali a cikin mu muna zamne lafiya kowa yana kwana na tashi lafiya sai aka waye gari shugaba isu ya kwantolo mana wannan rigima ga shi ba mu kwanci lafiya jama'a isu ya yi alkawali ya ce idan ya hau mulki yaro daga haifuwarsa zuwa shekara goma sha shidda zai je makaranta kyauta talakwal jama'a wannan zance akwai ya ce za mu samu magunguna kyauta a gidan likitoci jama'a mun samu ga 'yan uwanmu 'yan kasuwa wanda aka wayi gari aka rushe musu shaguna aka zo aka ɗora musu lamfo mai kwari wanda kowa bai iya biya aka wayi gari aka kama da wani bature mai suna bolore yake ba talakawan mu wahala yau kasuwa ta taɓarɓare bisa la'akari da dukkan waɗannan abubuwa da suka ce sun gano game da kamun lidde na ɗan takarar pnds a zaben da ya gabata jam'iyyun na adawa sun buƙaci ya sabka daga kujerar shugabancin ƙasa saboda a cewarsu ya gaza don haka ƙungiyar mu ta fr ddr ta ce ya kamata mu tashi haikan mu yaƙi wannan mulkin ta hanyar demokaradiyya bayan haka abinda ƙungiyar mu ta ce shugaba isuru ya kamata ya ajiye kwarakwarakwarakwarar mulki ya je gida ya huta saboda mulki da ya fi karfin isu. To amma jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta yi watsi da wannan bukata da shugabanninta ke yi wa kallon furici irin na 'yan siyasar da dabarar gwagwarmaya ta subucewa in ji Alhaji Aminu Umaru PNDS tarayya. Wannan shi zance kawai bai mata so ba saboda mangayo eh, wannan abubuwan suke nan gayi kawai magana ce wata son zuciyarsu ta wace hanya ce zai yi shida. Sule mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Har a yankin kunni na ƙasar 'yan hamayya na yankin ba a basu a baya ba wajen sukar lamirin gwamnatin da a ganin su ta gaza haruna mamman bako gare ka. kamar yadda isa mare na model lumana afirka ta hamma amadu reshen birnin kwanni ya yi karin bayani gwamnati ya kasa na kuma abin da kowa sani harkulan da daukar talakawa akwai abubuwan da ya kasa kwarai bisa gare su tun da mutum ta ganin lokutar kici irin bana ba ka diba da kai yara ra komowa babu kuɗi na biyan ma'aikata shi aka sa ta babu magani isasshe gidan likita shi aka sa ta babu abinci ƙasa cikin ƙasa gwanda a shi reserve shi ƙasa ta shi ko duk gwamnatin da ya hau suna zai kukuwa zamani da ya shigo a da zamani ba ka ɗaukar kaya ka azama kanka wanda ba ka iya sabkewa in ka lura yanzu dibitai nawa akwai nijar kwaɗi da kanka nawa an kai ƙari ministir nawa akwai nijar harko yanzu nawa akwai nono suka ɗauka arin nan da an kai na ministry da tutoci sun biya waɗanga bayan Allah masu aiki cikin su har abin kimiyya samu rayuwar mu magani di ba gani sai a roshe al'umma in sun ga karu ce an kai a tara mutane masu kwashe kuɗi sai a tausaya mana ba tunda ya san zaɓen shi an kai to bai ko kaɗan. sai dai a cewar kakakin jam'iyyar pnds tarayya reshen birnin kwanni alhaji dan babun mamance ni abinda ke tada ma 'yan adawar hankali a ire-iren wannan lokaci eh, abinda nake so in faɗa ma haruna mamman bako duk abin ya tasan musu hankali bai yi kasashen duniya gaba da sun kaji in ka saurari kawayen wace labarai duka na gida da na waje sun samu labarin an ba ƙasar nijar kuɗi waɗanga kuɗin na da yake sun iske ayyuka waɗanda mai girma alhaji muhammadu isu ka yi kuma shi nan shina yi to shi na ta san musu hankali bari su yi wa da za su kawo wa cikas ga 'yan ƙasa suka son su kawo rudani cikin ƙasar nijar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar za mu kawo muku shirin da rashin ta yi amma kamun nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. madalla masu haro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba. kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi, Salo Graba ne tare da sauran abokan aiki ke muku maraba. To har yanzu muna kan sana'ar rini ɗaya daga cikin sana'o'in ƙasar Hausa da suka daɗe ana yi tun kafin zuwan Turawa. Ga wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar da ya yi da Malam Haruna Baffa. Mahmud Gareka. To yanzu kukun taso a wannan yanayi na gargajiya na rini. Wai wannan na zamanin da ya zo kun rungume shi ko kuma a dai ya abin yake? Eh mun rungume shi sosai da sosai don gaskiya muna da matasa da yawa da suke wannan aiki na zamani kuma akwai wanda zan haɗa kai da shi wanda su aiki su ma kenan na zamanin kai da kai da ka'in da na'in aikin su kenan na wannan zamanin kai ba kayan na zamanin ne ni ne ma mai sai da wannan chemical din na zamani to amma da yake ka san kowane bangare akwai wanda yake rike da wannan department din saboda bangare bangare ne da mu na farko kaga akwai murna kofa akwai bangaren rini akwai bangaren bugu akwai inda mata suke yin wannan design din a cikin gida ɗauri ke na ɗanbara eh, bara soso sannan akwai ko ɓangaren renin zamani yanzu idan na ce akwai eh, eh, ina so in koyi wannan rini da ka yi mana bayani a baya din nan yaya zan yi na koya to na farko idan kana son ka koyi rini sai ka zo ka zauna kusa da mai rini ka yi kwafi abin da yake yi bayan ka kwafi abin da yake yi ka ɗauka ƙwaƙwalwarka sannan sai a fara baka hula hula ta saƙi haka ko hula irin wannan ta kanka sai a fara cewa ka gwada da ita idan har baka sike ta ta koma cikin wannan tukunyar ba to an san cewa za ka iya rina yadi biyu daga yadi biyu za fara ya baka yadi biyar sai yadi goma don shine karshen yadin da ake rina a cikin wannan rami yadi goma to daga nan gurin ka iya rina yadi goma to ka zama to cewa ne ka zama ne cikakke Kamanto kuma tsawon eh, wato wannan lokaci zan iya ɗauka kafin na iya wannan abubuwan da ka lissafa to na farko ana son nutsuwa na biyu ana son ka making attention ya zanto cewa ka da tunaninka ya talaka ne in ka shigo gurin akan wannan sana'a da ka koya na ɗaya ke da na biyu kai sauri na uku kuma ya zanto cewar ka fara zama kana ana gwada maka yadda ake rana in a gwada maka wa'annan to in sha Allah ba za ka ɗau sati bakwai ba za ka fara nuna hula daga nan kuma daga nuna hula ko sai a fara baka kamar yadda na faɗa ma yadi biyu zuwa kan abin da ya danganci yadi goma ba ya gaya mana a ba can su shekarun su ba a neman komai misali a ce ga wani sharaɗi na uban yaro ko kuma matashi da yake so koya ga abin da zai biya ko ga abin da zai bayar ku a wannan shekarun naku da kuke ya tsarin yake eto eh abin da shi ba bai faɗa ma tsawon shekarun bayan ka duba babu matasan sosai sannan kuma duwa ina su kan sana'an nan 'ya'yan gado ne ba 'yan taka haye ba kamar yadda shi ya yi ma bayani to a yanzu ana samun wasu su tsallako su ce suna so su koyi wannan sana'a idan suka zo suka ce suna so su koyi wannan sana'a kai a matsayin ka nuna da ka spending in time ɗinka ka koya musu wannan sana'a za ka nemi cewar to ya za a yi su riga su ba da wani abu wanda zai dan dauke maka ɗawainiyarka ta wannan yanayin da aka koya masa wannan sana'ar wani idan ya zo zai ce sati biyu ke son ya koya za ka ba shi lokaci za ka iya yi mas kwastin ɗin abin da zai biya ka a wadar sati biyu wani kuma za ka ce to tun da sana'a kake son ka koya na ga yawon banza kake a cikin unguwa to zo ka koya ba damuwa wannan ispiri ana yi wai um, kamar shekara nawa kai yanzu da muke magana da kai kana wannan aiki to ni tun daga lokacin da na gama primary school na shiga junior secondary school na fara wannan sana'a shekara nawa kenan yau shekara goma sha takwas kenan hmm. to um, yanzu kai ka eh, bayananka sun nuna kamar ka kware sosai da sha'anin rinin nan na gargajiya amma a lokaci guda kuma ana cewa yana samun koma baya saboda dalilai daban-daban wasu na cewa shigowar na zamani wasu na cewa ku 'yan zamanin ne ba kwa rungumasa wasu na cewa gwamnati ce ta ita shigo ta ba da yanayin da ta inganta tsari yadda mutane za su runguma wai menene yasa ake samun koma bayan a rinna nan na gargajiya musamman a nan kofar bata to alhamdulillah wannan tambayar ka ta zo daidai da faduwa ce ta zo daidai da zama abin da yake janyo durƙushewar sana'ar rini ta gargajiya a murnar kofar mata ba wani abu bane illa abu guda uku na farko ita kanta sana'ar tana buƙatar tsaro tana buƙatar tsaro ita kanta sana'ar na ɗaya kenan menene tsaro ya zamto cewar duk abin da yake na gargajiya da tarihi ya zamto cewar ita kanta da kan hukuma zuwa kan manyan mutane waɗanda muke da su wanda suka gaji irin waɗannan sana'o'in su rike su da muhimmanci na farko ka kamar masarauta mu muke samarwa da masarauta kayayyakin da suke amfani da su bangaren gudanar da harkar mulki to amma yanzu masarauta ta koma amfani da kayan cana ta watsar da na gargajiya kuma wannan abun bakin ciki ne abin Allah rai ne dan ba ma jin daɗi mu ga kamar sarki ko wani hakimi ko dagaci a ce baya yi saka irin rigar da muke yi a murnar kofar mata wanda kuma duk wanda yake neman tarihin sarauta idan ya shigo kano in an gidan sarki sai an dawo mana da shi na saboda mu muke hada tarihin kano ga baki ɗayansa to amma masarauta yanzu ta riga ta watsar da rini da amfani da kayayyaki masu tarihi irin wanda muke samarwa ana murnar kofar mata wannan ma ya janyo durkushewa mu. abu na biyu kuma abin da ya janyo durƙushewa mu shine baƙin da muke karba daga wasu ƙasashe da suke shigowa yanzu saboda matsalolin rashin tsaro sun daina zuwa kuma hanyar da zaka bi maka ka je ka kai musu kayan gwamnati ta tsaurara yadda zaka ka fita da wannan kayayyakin na farko kamar irin marasa karfi wannan sana'a wadda aka gada iyaye da kakanni wadda ma ita ta fara kawo baki zuwa ƙasar nan ga baki ɗayan ga baki ɗayanta to ya kamata a ce gori ta ba da wani special tallafi a kanta menene tallafi na farko ya zanto cewa duk yayin da marini ya yi wannan rinin idan yana da jari misali kamar na naira dubu ɗari biyar ya yi hajjarsa ta naira dubu ɗari biyar gwamnati ta riga ta biya masa kuɗin motar da zai je kai kayan nan da kuɗin hotel ɗin da zai je ya zauna a can garin ya sai da wannan kayayyakin kuma da rumfar da zai saka wannan kayayyakin a wancan ƙasar ya sai da wannan kayayyakin kamar yadda in china gwamnatin su take biya musu duk wasu responsibility nasu su kawai abin da suke bukata a rage zaman banza a rage eh, shaye-shaye a rage rashin aikin yi a can to mu ma ya kamata a ce gwamnati shigo cikin lamarin ya zamto cewa duk abin da muke gudanarwa na hannu kamar yadda shi shugaban kasa ke cewa ya dakatar da important din kayayyaki cikin wannan kasa tamu na abubuwan da ya zamto cewa muke yi to har yanzu fa ba mun takaici abun bakin ciki bai dakatu ba kamar me in ka duba kamar yadda nake fada maka cewar 'yan cana har yanzu 'yan cana suna kawo kayayyaki ba daina kawo kayayyaki suka ba kuma sun haɗa kai da wasu mutane ana cin hanci da rashawa game da kawo irin wannan kayayyakin an yi doka a jihar kano cewa a daina shigo da kayayyakin da muke yi na rini musamman daga na gargajiyar ma zuwa na zamanin gaba daya to amma an samu wasu mutane sun haɗa kansu da wasu hukumomi suna kewayewa wajen 'yan cana suna karɓa abubuwa suna sawa a jiwunsu na goro mu kuma ana barin mu da wahala wannan abu makin ciki ne ya kamata gwamnati da duba kana ganin wannan shi ne yake taimakawa kamar yake kashe muku gwiwa wajen yin aikin kenan eh wannan yana kashe mana gwiwa hmm. sannan kuma iya lalata mana gaba hmm. kuma yana lalata mana plan ɗinmu da muka riga muka tsara ta inda za mu yi achievement ɗin wannan sana'a tamu daga nan zuwa wasu shekaru kamar shekara ashirin ran gaba akwai irin targetin din da muke da shi akan sana'an nan to abun bakin ciki a yanzu ko da ka yi wannan plan din kamar yadda bature yake tsara abubuwansa to mu bamu da shi kana farawa sai ko daga can sai a karya ka ana fara karya ka shi kenan abu ya lalace to abin da muke kira yanzu da gwamnati da hukumomi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu ya zamto cewa sana'a musamman wadda take da tarihi sama da shekara 500 a ce akwai ta up to date har yanzu ana yin ta to ya kamata gwamnati ta san cewa wannan sana'a tana da muhimmanci kuma idan gwamnati ta rike wannan sana'a da muhimmanci ta ba da kulawa a kanta to insha Allah ina tabbatar maka daga nan zuwa 2025 insha Allah jihar Kano ma sai ta daina tunanin bari ta je ta takura 'yan kasuwa su ba haraji mu kanmu nan birnin Koma za ta iya samar wa jihar Kano haraji sama da naira biliyan ashirin a shekara na farko shi ne muna karɓar baki da ƙasashen duniya suna shigowa nan gurin wasu suka zo su nuna mana sha'awarsu ta yadda za su zuba hannun jari to abin baƙin ciki komai ya koma zamani duk abin da za ka riga ka yanzu an tsau tsaurar abin ya yi kuɗi sai a ce sai kana da cac za a zo a harka da kai corporate affairs to wannan corporate affairs din kuɗin da ake nema da tsarabe-tsarabe da suke cikin ta ya fi babu yadda za mu yi sai ka ɗau hayar lauyoyi kamar goma ko biyar za su zo su rubuta ma constitution za su zo su yi ba bayan kuma tun kafin a samu wanda za su zo su rubuta constitution din mu muka ba da gudunmawa da aka gina makarantar da za zo rubuta constitution din a Najeriya to amma abun bakin ciki mun zo mun zama koma baya kuma muna kira a yanzu da gwamnati ta yi duba ga irin kasashen da suke sha'awar mu ba zan manta ba a 2007 2007 shekarar 2007 shekarar 2007 akwai wani kulab a ingila da iso izo isaka hannun jarinsa a wannan murnar ta kofar mata to amma abin bakin ciki a wannan lokacin wannan gwamnatin ta wannan lokacin ta bada kulawa akan wannan jama'a abin da ya samu kenan yanzu sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu kawo karshen firar yanzu a madadin malam haruna baffa sakataren kungiyar masu rini ta marinar kofar mata da ke kano da wakilin murar amurka malam mahmud ibrahim kwari ni salo garba ke cewa sai makon gobe idan allah ya kai mu ku huta lafiya. Kuɗi a kashe su Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe biyu da minti ashirin da uku. Batun amincewa ko tabbatarwa Ibrahim Magu shugabancin EFCC yana daga cikin rahotanni da wasu jaridun Najeriya suka duba. Gasa da shewa shaka. Za mu fara sharhin namu ne da jaridar Daily Trust inda ta bada labarin cabewar zubar da jini a Yemen. Wani dan kunar bakin wake ya ta da bom ga dakarun gwamnatin Yemen waɗanda suka taru don karɓan albashi inda hakan ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 42 da raunata da dama daga cikinsu. Harin da ya wakana ne a garin Aden da ke kudancin ƙasar ta Yemen da ke fama da tawayen 'yan ƙungiyar hutu ta 'yan Shi'a da ke samun mara baya daga Iran. zuwa yanzu dai ba wanda ya ɗau alhakin kai wannan mummunan harin da haka shine karo na biyu da yake faruwa a yankin cikin wata ɗaya kazalika daily trust ta ba da labari mai taken ba ma son ilzage ya dawo yankin mu. sakataren kungiyar ci gaban yan gyallesu a zaria mutari gambo ya zanta da daily trust inda ya ce al'ummar yankin ba sa son shugaban kungiyar harkar musulunci ta yan shi'a ibrahim ilzazzagi ya dawo yankin su. biyo bayan hukuncin babbar kotun tarayya da ta umarci a sake shi kuma a gina masa gida a duk inda yake su Muktarin ya ce al'ummar yankin sun ɗanɗana takurawa a sakamakon zaman ilzazzagin a yankin, ciki kuwa har da yadda almajiran malamin suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. mutarin ya buƙaci alkalin babban kotun tarayya justice gabriel kulawali ya sama ma ilzazzagin fili a garinsu bari mu leƙa jaridar disney wacce ta ba da labarin rashin nasarar ƙara da tsohon gwamnan jihar adamawa murtala ya koyi shigar kotun kolin najeriya ta amince da cewa tsigewa da kwaba tsohon gwamnan jihar adamawa murtala inyako daga kujerarsa ba daidai ba ne amma ba zai yi a tsarin shari'a a dawo da shi ba kan kujerarsa ta gwamna don ya ƙarasa wa'adinsa ba Inyakon kwande ya shigar da ƙararce don neman a dawo da shi kan kujerarsa. alkalin kotun koli Justice Tanko Muhammad ya ce daidai ne kuma wajibi ne gwamnan ya nemi haƙƙinsa kuma a biya sa. Bari mu leƙa jaridar Vanguard wanda ta kawo labari kan mika kasafin kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa majalisa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da bayanin kasafin kuɗin 2017 da ya kai naira triliyan bakwai da biliyan dubu ashirin da takwas da ya wuce na bara da kashi goma sha tara don kasafin dubu biyu da sha shida naira triliyan shida da digo takwas ne. An ɗora kasafin kan haƙo ganga miliyan biyu da dubu ɗari biyu a kowane yini. Yayin da matsayin canjin gwamnati yake kan Naira ɗari da casa'in da bakwai kan dala a kasafin kuɗin dubu biyu da sha shida, kasafin dubu biyu da sha bakwai canjin ya koma Naira ɗari uku da biyar. Kasafin kuɗin 2016 zai kammala ne a watan Afrilun 2017 gabanin sabon kasafin kuɗin ya fara aiki. Shugaban Najeriya ya yi albishir ɗin fita daga kuncin tattalin arziki a sabuwar shekara. Daga ƙarshe kuma bari mu je jaridar leadership. Ita kuwa jaridar leadership ta ba da labarin ƙin amincewa da majalisar dattawa ta yi na tantance Ibrahim Magu ya zama cikakken shugaban hukumar EFCC. Majalisar Dattawan ta ƙi ta amince da wanke mukaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu don ya zama shugaban hukumar na yaƙi da cin hanci. Majalisar dai ta ce ta ɗau wannan mataki ne bisa rahoton sashen tsaro da bai wanke Ibrahim Magu ba. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. A gaida Sale, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka bari a akwatin saƙonni. Assalamu alaikum sashen hita na murai Amurka. Ni ne mai sauraron kuɗi ya fi gargagala da kakarar hukumar jajiyar Adamawa. Ina goyon bayan shugaba mai ce jiko, Umar Muhammadu Buhari kan ba da umarni a binciki jami'an gwamnatinka da suka yi hana da dukkan talakawa muna goyon bayan ka tsare bisa ɗari duk wanda aka same shi da laifi a kama sha hukunta sha jefa sha kurkuku saboda ya zama darasi da na gaba waɗanda suke kokarin su handa mai sukin jama'a Allah ya taimaki gwamnatinka Allah ya taimaki ka Allah ya taimaki Najeriya na gode ni ne mai sauraron ku mai suna Isa Barbabala daga karamar kuma mai isa jihar Adamawa Najeriya. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin garbace da karamar hukuma ta Bali Jatara ba tarayyar Najeriya. Hakika yadda kotu ta yi hukuncin cewa a yi tsafe a majalisar eh, ƙananan hukumomi ya zama kowace karamar hukuma tana da shugaba wanda ke zababbe ga talakawa abu ne mai kyau kuma abu ne da ya dace a dimokuraɗiyya domin bai dace ba a ce akwai gwamnoni zababu akwai yan majalisar jiha akwai yan majalisar tarayya akwai shugaban kasa amma shugaban karamar hukuma sai dai kantumomi ake ta nadawa kaga wannan ba a yi wa talakawa adalci ba wannan kotu muna mata fatan alkhairi da wannan hukunci da ta yi da kuma fatan dukkan gwamnonin najeriya za su zaɓa kukan ƙananan hukumomi domin ƙananan hukumomi su ne kusa-kusa da talakawa labarai a takaice shi ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku jami'an ƙasar somaliya sun zargi sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen afirka da laifin kashe farar hula goma sha ɗaya a al'amura daban-daban guda biyu da suka faru a ƙarshen mako. Jiya Ladi wani harin mai harin kunar bakin wake kashe sojojin kasar Yaman 48 a birnin Adam mai tashar jiragen ruwa a yayin da manyan ma'aikatan jakadancin kasashen larabawa da na yammacin duniya suke yin wani taro a kasar Saudi Arabia domin tattaunawa kan rikicin da ake yi a kasar. To madalla a gaishe ki da haka Allah ya kama karshen shirin hantsin nan sai kuma can da la'asa za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin ilimi garkuwar dan adam kamar na madadin jimma'i ali da ta yani gabatar da shirin da solomon abu wanda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya charles hall da ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya